أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا أكو قوة ربيع الأول هجرا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبونا تدريه دا أربعين دا هدو wanda ya daidai da 29 ga watan 9 beladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ne da'atul rahman li ahli iman wanda satin da ya wuce an yi magana akan namba ta 25 ar-raqam al wannan 25 shine ko 20 abin nan ba annahi wa an tasarru fil a fil amri wa tathabbut fi ma yatarattabu alayhi khatarun ko cewa ana hani akan kada mutane su rika yin saurin akan al'amari wal amru bit tathabbut fi ma yatarattabu alayhi al khatar khatarun da kuma tsayawa an yi umarni mutum ya bi sannu-sannu ya tantance game da abin da zai iya tado da wani hadari kada mutum ya abu akai magana ya ayyuhal ladina amanu da rabtun fi sabilillahi bayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan tabtawuna arada alhayati ad duniya fa indallahi maghanimu kathira kazalika kuntum min qablu famanna Allahu famanna Allahu alaykum inna allaha kana bima ta'maluna khabira bayani ya gabata akan waɗannan an yi bayani yau za mu tashi akan alaikum bi zahiri wallahu yatawalla sarair wato ku musulmai ana umurtan mu mm-hmm. bayan an ji maganganu daga malamai to ana bayani ana yi mana umarni da bin abin da ya bayyana gare mu zahirin abu shi zaka kalla abin da ke boye kuma ka ban ma Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya bayyana gare ka game da mutum kada ka yi masa hukunci ka ce wane kaza ne ko wance kaza ce kawai abin da ya bayyana a zahirin mutum da shi za ya amfani shi yasa Umar dan Khattab yake cewa ku kiyaye mu mu fa duk wanda ya faman abdalana safhata duk wanda ya bayyana mana sirri ya nuna shi wawa ne ya ce nuqim alayhi kitabullah sai mu tsaya mai littafin Allah amma kuma sirri sai mu bin mutum da Allah amma wanda ya fito fili ya nuna mana baya tare da mu ko baya tare da addini za mu ji masa yana da wani abu kuma zuciya shi sai ya sadu da Allah wannan shi yasa a cikin muktasar aka yi magana cewa mutum kada ya yadda ya daga kwaikwayon kafirai ko da ba da gaske yake ba a zuciya kamar misali mutum ya ɗauki wannan zinar wannan abin da suke ɗaurawa ko ya rataye cross ko ya ɗaura wannan ɗamaran da suke yi ko ya rika yawo ba takalmi kamar yadda masu wannan zumbuleliyar riga suke yi masu farar rigar nan shi ma ya sa wannan irin kayan ya yawo in an tafka ya ce a'a shi fa ba yana nufin yana bin su bane sai a ce da zahiri za a amfani a tun da ka daura cross ko kuma ka rataye cross ko ka daura wannan janjamin da suke daura a kugu ko a wuya ka rataya shi to a hukunci mutum ya yi ridda saboda haka dole a tsaida mai hukunci in kuma ba haka yake nufi an je lahira Allah ya wari babu wasa a addini ta hanyar mutane wai su yi wasan kwaikwayo wani ya rataye cross wai shi ya fito a kirista a yan wasan kwaikwayon nan fa har da wanda ya fito a matsayin buktu nasar duk an yi su duk sun yi waɗannan an fito da wanda ya fito a matsayin eh, eh, lokacin asabul kafi shi wannan sarkin naman da sunan shi ma eh? daka yanus to har da yanus a musulmi ya wuto wai shine daka yanus inna lillahi wa inna ilaihi daka yanus ya wuto a daka yanus kuma ya tace zai kashe mutane shi suna bautar da haka yaran nan yanda daka yanus ya ce zai kashe su ma haka ya ce zai kashe su wai wasan kwaikwayo daka yanus Allah baya wasa ba a wasa da Allah ba a yin wani abu ka ce wasa kake a shari'a ko za a yi wasan kwaikwayo ku tsaya can ku yi abun ku na waje amma in aka shigo addini kuka ce kuna wasan kwaikwayo kun yi wasa da addini kuma ba za a kyale mutum ba izgili ne da addini a yi wasan kwaikwayo da shi ba a yi shi yasa kasashen da suke musulunci ya yi karfi kwata-kwata ba sa wasan kwaikwayo har wajen maganan ko na kaga wannan wannan abun nan din da aka yi na na na, na film da aka yi da message da aka yi na abun nan saudiya sai da suka yi fama sosai da wanda suka yi wannan fim din wannan wanda ake cewa ga sahabbai ga wane ne ga wane ne sai da suka yi fama da su sosai ba su yarda su a wajen su a irin wannan domin suna ganin zai kawo ana rena magabata tunda za a yi wata sifar da zaka ce dama haka suke Ka ba su yi ma ba ko a yi wata mu'amala ce haka suke ba su yarda da wannan to muku yanzu komi ma ana wasan kwaikwayo da shi mutane ce wasan kwaikwayo ne ana sallah mutane na wasa da sallah yanzu kwanaki na gaya maka wani fa wasan kwaikwayon wai kawai aka zo kawai sallah aka sa liman yana gama fatiha kawai ce alif lami dalikal kitab suka ce mm mm, mm, mm. sai ce sai kuma ya dawo ya ce inna dai ka ce mm wannan ta yi kenan wai waccan ba ta yi ba zai zama su doguwar sura mm mm, mm a sallah sannan ma haka nan kuma ya dawo ya jawo gajera suka ce to yau hmm, wannan ta yi don a sallah wani kuma ya zo wai shi maukaci ne kawai ya zo ya da za a yi sallah wai ana sallah ga liman can a gaba shi ne da ya ɗauki kamin shi kawai ya zo ya ce wato kai kai ne ka zaƙe shi ne ka wuce gaba kai maimakon ka tsaya daidai da su shi ne ka zaƙe ka wuce gaba ya ɗaga abin bugu zai kwala suka ruga da gudu sun ba sa sallan kenan ba a wasa da addini na'am injiniya to wannan kuma sai ya ja tambaye shi ni ne ban san na ji magana ne ba to to yana da dalilansa ya ce ba wasa ya ce ba wasa da addini to kaga ba sai su je su su mai da auren su tun da haka ne tun da sun saku a to a to ba wasa da ba wasa da addini mutane na wasa da addini su zo su dauko addini su ce za su rika wasa a ce gawa ta tashi a je a to ana sallar gawa gawa ta tashi a je makabarta a ce ta fito duk sun yi wannan duk suna yin wannan kuma in sun magana wai sai su ce wai ai kafin su yi sai da suka je wajen malamai malamai suka ce masu ba komi ni na rasa malaman da suke zuwa wurin su kuma ƙarya ne ba malamin da zai je ce muku ba komi in dai da gaske ne abin da za a gaya muku dalili ne na littafi da sunna ba wanda zai ce muku ai wasa da addini daidai ne na idan kun zaɓi sunan malama wanda suka ga dama to kuma gaskiya ne to la kyauta cewa suna wajen zuwa wajen malamin da ya ce masu ne wanda ma bai saurari kiɗa ba shi ya cuci kai shi kaga wannan ai ba zai ce masu wannan babu ba tunda ya ce wanda ma bai ji kiɗi ba shi ya cuci kai shi wai mutum ya zaɓo kawai kiɗin da yake so ya ta ji ko na hausa ne ko na ne yare ne in baka ji kiɗi ba wai ka cuci kanka sai ka ce wani abin kirki ne ka rasa yi har da za a ce ma ka cuci kanka na ma ya ce kawai wanda bai ji ba kawai shi kenan shi dai ya so amma dai ka ce wai wanda ma bai ji ba ya cuci kanshi ya nuna kenan abin kirki ne ba har wanda bai yi ma ya cuci kanshi kuma mutum dattijo ya faɗi wannan magana ko a al'adance in ba gidan maguza ba datan ana kiɗi ko ƙauye datan in ka zo da ganga kana kaɗa a gidan ku? mai gidan ku sai ya zo ya bika da gudu da abin bugu ya ce nan gidan maguza ne za ka yi mana kiɗi ni dai iya sani na abu wajen guda biyar da a gidan musulmai ba a son su kaga dai kiɗi kaga fito kaga ashar ka rika kundi mazagi a cikin abin nan babba wanda zai yadda da wannan sannan fito na faɗi fito waɗannan to sai ihu mutum ya kwalla ihu kawai ce hu a cikin ta inda lillahi wa ne ne nake mana ihu a cikin gida mawuka ba a yadda da waɗannan abubuwan nan amma wai yanzu wai mutum ya ce wai zagi wai abin nan ma wai mutum da ashar wani ma yanzu wai shi bai ma san ashar ba ma saboda an saba suna ta yi amma da can za ka ji an ce ashar ko zagin za su yi sai dai su ce ko zagin mutum aka yi bai maimaita zagin sai dai ya ce ya ce man kaza kazakka kaza nan to ya nuna ya zazzaga ya yi mai a shari'a shi ba zai maimaita da bakin shi ba abin da ya ce mai ya ce man ya ce man kaza kazakka to amma yanzu ba su haka babu babu abin nan bane abin nan wanda shari'a ta yarda ta abin nan ɗinsu masu mutunci su ce za a yi kiɗi har a zo gidansu a kiɗi wani in an fi ƙarfin shi a gidan kamar yanzu a ce mutum yana da baba sai shi ya ce ba za a yi kiɗi a gidan shi ba sai aka kai ƙara wajen baban sai ya ce ka bar su su yi abin su ya ce baba bai kamata su yi kiɗi a gidan ya ce na ce ka bar su to shi sai ya tafi ya bar unguwar gaba ɗaya ma a zo a yi kiɗin a gidan shi tunda baban ya tsananta sai an yi sai ya fita ya bar gidan gaba ɗaya har yi a gama a kwashe kayan su tafi su sannan ya dawo gida da mahaifinsa ya ce sai an basu sun yi amma yanzu fa tun da hurhura ya zo ce wai aikidi ba komi wai ma baka ji waka ba ma kai ka cutu sannan kuma ya zo ce ma ba laifi kai karta to tuntuni aka san mutumin banza ne mai zuwa wurin karta da mai zama kallon su da masu yin duk mutanen banza ne har kartagi sai da aka yi magana ko neman aure aka je aka zo gida aka ce baban yarinyar nan kartagi ne ko ko kai ka shi ya je nema aka ce dan gidan kartagi ne ba a bashi ba kai wane ne kartagi azan wane ne kartagi eh, gaya wadda kai gaya wadda kartagi yaron sai ya gaya manku gaya wannan aminu ka je daga nan sa sai sun baka kudi gobe <laughs> ina ma zuwa yi ina eh, eh, kawo ne ya za su baka dubu ɗaya ne kaga ka kasa kaiwa ina illa illa kawo ka sani wato ya gida na'am sai ka kaga da ya more gobe kaga na zai sa su kawai ce eh, sun baka dubu ɗaya ɗaya tun da suka kasa yawa wari je wajen wanku ga ta nura wane ne kartagi wane ne kartagi to kaji kun ji kartagi wanda za a je wajen karta ya riga kowa zuwa ya share wuri ya shimfiɗa masu shimfiɗa ya ɗauko karta ya ajiye masu da sun zo su ɗauka su in sun tashi kuma ya jira su tashi ya naɗe ya naɗe shimfiɗin ya ɓoye da abun nan ba an yi lokacin da mutane fa ke zuwa wurin caca mutum har ya sai da kan shi ma gaba ɗaya, wani ya sai da matar shi ma ya ce shi ya ba da matar shi ma ya ba da mamanta ya jinginar da maman matar matar shi shi yi ya tafi shi kuma tsirara a cinye komai nashi sai dai ya dau wannan kyallen na na shikar tagin ya naɗa kawai tafi gida a wajen caca. sosai ku tambayi waɗannan da suka riga mu zuwa kaji an yi wannan mummunan ɓannan mutum zai zauna a tata ya sa wannan a cinye ya sa wannan a cinye takalman shi an cinye kayan jikin shi an cinye an yi kaza to sai ya zo har matar shi ma sai ya ce wa ya ba da nonon matar shi kalman dai ba daɗi amma to haka zai ce sai an fanso saboda iya shege da iya tsiya to an yi wannan wannan wannan wannan abu na to yanzu wannan eh ban ji ba shine to ji mai masu shimfiɗan ne ai shi uban shi ba shi yasa ya zama uban su ba to yanzu waɗannan irin waɗannan abubuwan musulunci ya zo kuma Allah ya azurta mu da malamai suka fahimtar da mu wannan mugayen abu a ce a bari kuma wani ya zo ya ce a dawo ba komi a dawo ana yi kuma sannan a ɗauka ta yaɗa maganganun nan su mutane dama masu yin ɓanna su so suke ɓanna ta dawo ta zama dindindin babu wani mutunci ga tuntuni can tunti tale-tale duk mai yin waɗannan a cikin mutane masu mutunci ba shi da mutunci ba sa girmama shi da an faɗe shi aka ce ga abin da yake za a ji ba san shi mana can caca ne ga abin da yake na ɓanna kuma wanda an san shi tuntuni da aka zo lokacin da aka canza wannan aka fara canzawa sai aka sa ma mata ludo da in aka samu wata ƙanwa uwa ko yar uwa mara mutunci ko an kawo lefe in aka buɗe aka gaba abu uku a ciki to sai ta ce lefe bai cika ba abu uku nan ta duba babu lido babu shantu babu barakata ba, ya suna wancan abin barankati ko barankati babu barankati to waɗannan abin guda uku in babu su wai akwati bai cika ba babu shantu a ciki babu lido a ce haka kawai za ka kawo amaryar to zuwa za ta yi kawai ta yi ta bacci ba ta da mi za ta yi hira babu babu lido wanda za ta zo ta rika buga ita da kawayenta da akannan ango da abokan su zo su wuni su cinye duk komi abin da aka kawo ma amarya sai sun cinye shi ai ta dafa abinci ana ciwo ana zuwa ɗakin amarya an je ɗakin amarya wani duk in ana neman shi aka rasa inda za a gan shi sai a tuno ina ne aka kawo amarya kwanan nan eh, ko aka je gida sai a gano shi to wanda yanzu ba al'ada wacce ka kawo amarya kuma mutane su zo samari su zo su cika ɗakin wai ana lido kan wanda aka nema a unguwa aka rasa inda yake sai a ce a je gidan amarya da yanzu kawai gidan bala ana ta hanyar zuwa gare da zuwa ba <laughs> yawa bala ne sabon ango wannan ina jin ba sabo kamar mala kwanan nan shi ya zama ango to da yanzu samarin markas kawai sai ga Isa ya jagorance su kawai ya ce buzu <laughs> eh, eh? zan da aka yi ba yi to wai su kara ji yadda da ake wannan banne kuma yanzu musulunci ya zo allah ya azurta mu da malamai na amin Allah ji kan malam gaskiya Allah ji kai shekaru Abubakar Muhammad Gobe Allah ya gafarta wasu Allah ya masa rahama to duk yazo cikin wannan abun aka ta wada da shi yazo duk wannan abun yace a daina yin su ba su da kyau ga abin da za ya wai yazo wani kuma yazo shi saboda fada kuma fada shi suke fada wai su dai duk abin da ya kafa ko daidai ne sai sun ture shi eh, ba su san shi duk abin da ya kafa ko daidai ne tunda dai daga wurin su daga wurin shi ne ya fito to ba za su yi ba ba su so ya zo su rubuta su ce a dawo a yi abin nan ko dattijan arziki ya zauna abin bai da kyau ko babu littafi babu aya babu hadisi ya san karta ba ta mutumin kirki ba ce ya san zama a rika yin caca ba ta mutanen arziki ba ne tuntuni ko a turawa na kirkin ba sa caca balle nan Allah dai tsare to amma zahiri din aka kalla to mata fa su ko da a ce a ce sai an kawo lido su ta buga lido ba sallah ba komi ba ta ma iya sallah ba ma ta buga lido ta buga wannan ta buga gabar a buga shantu a samu wasu suna bugawa daga zaune wasu na tsaye na rawa ai ta yi shi ma mijin a cewa in ta zo ta kada mai iya iya rawa ta gani a kada ma shantu kai rawa ko ta kada bare kata bare kata ne ko mini ne ga ta can fa tsallake barankaci to ga shi can barankacin yana nan tsallaken can akwai ta ce shi na nan mhm. فهذا النداء المبارك رغم أنه المقصود منه المبالغة في تحريم قتل المؤمنين shi wannan kiran da muka yi magana duk da cewa dalilin da yasa aka yi shi kololuwa abin da ake nufi da shi shine kaiwa kololuwa wajen haramcin wato kashe muminai wa amrul mujahidin bit tathabbut fihi da umartan masu jihadi in za su tafi su koma su rika bincike su tabbatar kafin li Allah yasfiqu daman haraman dan kada su zubar da jini wanda yake bai halatta a zubar da shi ba bi ta'wilin da'ifin da tawili wanda yake mai rauni wa hadhihi al-mubalagha wannan magana da aka yi wadda ta kai kololuwa dallat alaiha al-aya al-mutaqaddima aya wadda ta gabata ta riga ta yi bayani a wannan wa hiya qawluhu ta'ala ita ce maganan Allah da aka ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan ko mumina da gangan ku kalli yanzu kuma yadda ake kashe bayan Allah duk wanda ya kashe wani mumini da gangan ko ya kashe wata mumina da gangan waje za a hu jahannamu khalidan fiha sakamakonsa shine wutar jahannama kuma zai dawwama ciki ba fita wa ghadiba Allahu alai kuma Allah ya yi fushi akai shi la'anahu, Allah ya tsine ma wanda yayi wannan ya nisantar da shi daga shiga rahama wa adda lahu azaban azima sannan yayi masa tanadin wata irin azaba mai girma kai wanda ke kace mutane ya shiga uku wannan narko na azaba ku duba wutar jahannama har abada Allah ya yi fushi da shi ya tsine masa sannan ya yi masa tanajin wata azaba ta daban kuma mai tsanani Allah ka tsare mu suratul ta aya ta 93 yanzu mutane sun san wannan kuma mutum ya yi imani da ranar lahira ya yadda in an je lahira nan da gaske ne abubuwan nan mutum ya fara ya kashe mumini ya kama mutane mutum ya je kakkashe mutane da yawa har mutum ya ɗauki roban ruwa goron ruwa wai ya riƙe an tambaye shi yanzu kai kana jin mutane nawa ka kashe kasa aka kashe ya ce a mutane nawa ka kama ka kashe ya ce a shi ai ai shi baya kama mutane sai dai yaran shi su je su kamo to kamar nawa ka kashe ya ce gaskiya shi bai iya kashe bai iya lissafa iya mutanen da ya kashe bai san iyaka ba sai shi bai san iyakan mutanen da ya kashe ba kuma ba abin da ya da mai kai ka ce yana cewa ya sha ruwa bai san iyakan shan ruwan da ya ba kashe mutane wai shi iya mutanen da ya kashe bai san kasu ba kai ka ce ruwa ya sha aka tambaye shi sau nawa ya sha ruwa ya ce bai san iyakar kashe ruwan da ya ba kashe mutane mutum ce shi bai san kan mutanen da ya kashe ba ko wancan da ya laifi a lokacin da makaranta su salihin ai ya lissafa guda nawa ya kashe sai da ya kashe ɗari ba ɗaya sannan ya tunanin ya tuba kaga ya san adadin ya tafi ya je wurin wani ya ce mai akwai tuba ya ce mai ba tuba ya ce to bari ya kara da shi ya kashe ya ce ya kashe ɗari ai kaga ya san ko nawa ya kashe ɗari amma shi wannan bai san iya adadin da ya kashe bai ce na san kun ji Allah da mu Allah da su kafin su mutu su gane cewa wannan abin baya da kyau sun tuba shi kenan Allah shi sai da zai ji kowa wa hiya tadulluna wannan aya tana nuna mana ala anna al-hukma yakunu bi zahiri wato hukunci ana amfani da shi ne da zahirin abin da ya bayyana wallahu ya tawalla sara'ir shi kuma Allah sai ya binci abin da suke boye walidha alika jaa fi ba'd riwayati da haka ne yazo a wata riwaya anna usama bin zaid bin haritha shi usama dan zaid bin haritha radiyallahu anhuma yaqul yana cewa ba'athan annabi sallallahu alaihi wasallam ila al-harqa min juhaina annabi ya tura mu zuwa wani wuri da ake cewa harqa daga ganin juhaina ne a wajen juhaina wa yake ana tura su kai wani farmaki fa fasabbahna alqawm fahazamnahum muka ba mutanen nan asubanci kuwa muka rusa su muka kama su qala wa alhaqtu ana wa rajulun min al-ansari rajulan minhum sai ni da wani mutum daga mutanen madina muka samu wani mutum muka haɗu da wani mutum daga cikin mutanen nan falan ma gashe na yayin da muka tashi a kofar muka yi mai kofar rago muka tare ta nan muka tare ta nan ba ta inda zai gudu ya biyo ta nan muka tare muka tafkai muka nuna ba wurin gudu qala la ilaha illallah sai ya tsaya ya ce la ilaha illallah qala fa kaffa anhu al-ansari sai ko shi wannan mutumin Madina sai ya kyale shi tunda ya ji ya ce la ilaha illallah sai ya rubuta shi fa ta'antuhu bi rumhi ni ko ce ina na taka mai mashi aba faqataltuhu na kashe shi ku ji wannan magana ku duba fa kalman ya faɗi mu ko cikin masallaci fa suke shiga su kawo ba mutane an kama mutane wani azumi nan suna sallah da daddare aka shiga masallaci gaba da kwashe a masallaci a kwashe wani a kama shi a danne za a yanka ya ta cewa la ilaha illallah su kuma boko haram su ce a yanka kawai yana kabbara su ma suna kabbara wai sun ci nasara ga mai cewa la ilaha illallah kuma an tambaye su ce so suke su a kafa addini to mutum zai musulunta dan daga nan me zai ce in zai dawo ya bi ku zai ce to shi wannan an kama shi dan uwar kana fa da aka kama shi a wannan soja ne wani sojan air force ne ina tsammani na dai manta amma abubakar sunan shi a nan uwar kana yake da aka kama shi sai suka tambaye kai musulmi ne ce musulmi ne ni sunan ka bai ce abubakar la ilaha illallah yayi karanta ya karatu a ina kake yace kaduna a kaduna a ina ya faɗi har unguwar da suke sannan suka ce yanka shi aka sa shi ta keya aka dinga yin aka dinga gagara da suka gutsura wuyan kuma da suka gutsura wuyan suka dauka suna jona suna kabara suna jona suna maida suna kabara suna jona suna kabara ana cewa an ci nasara ka gaya min wace irin nasara ce wannan dan unguwar kanawa ne nan unguwar kana yaro ne nan dan unguwar kana ki mu wallahi sai da kama shi ga bidiyon nan sun turo an san shi an gane su billahi sun san shi an gashi nan abin da gashi nan kafin a yanka shi gashi tsaye sai kama shi ya sunan kai ce abubakar kai musulmi ne <laughs> ce musulmi ne wani ni yana ma mamaki da aka tambaye shi musulmi ne ko ne abu to la ilaha illallah za tambaye la ilaha illallah ya iya yi karatu ga karatu komi to a ina kace a Kaduna ya ce shi ga inda yake Kaduna ga inda yake anguwa kanawa ga inda yake sannan oga ya ce a yanka aka danne shi aka kakaba mai wuka ta keya ya to dai ba ne dai tun an ce anguwa kanawa ba sai ka wani fudul ba to kaji haka suka kakawa mai yana la ilaha illallah kuma yana maimaitawa la ilaha illallah su kuma suna kabara ana kakara mai wuka sai da aka yanke wuyan aka gutsura kan sannan kuma suka rika da suna suna kabara suna dauka hoto su mai dosi kabara su dau hoto an ci nasara haba ya jama'a musulunci yanzu wannan a ce ba dan musuluncin nan Allah ya tsare shi ba ai wasu da yawa ba ta dalilin wannan ba za su shigo shi ba ce addinin nan wani irin addini ne kawai ba abin da yake karantarwa ban da ganganci kuma mu kullum idan aka tashi irin wannan abun sai an zo an yi maganan abun nan in musulmi zai kashe mutum ɗaya a ce shi musulmi ne to su yahudu ba sa kallon nasu da ya kashe mutum dubu su ce ya yi ta'addanci sai wanda ya guda ɗaya zai ce shi ya yi ta'addanci haka ake yi to saboda haka ba musulunci ne ce a haka ba musulunci in mutum ya ce la ilaha illallah ta tsare mai jininsa ta tsare mai dukiyarsa ta tsare masa mutuncinsa kai iya nan aka tsaida ka ko ka ce kai ba da gaske yake ba ya aka kasa zuciyarsa bayyana ka ce ka yi amfani da ita abin da zai kare shi ko na bayyane shine ya ce la ilaha illallah ya kare shi ka bayyane ya tsare mai jininsa ya tsare mai dukiyarsa ya tsare masa mutuncinsa ba za ta ba shi ba amma ka zo ka ce eh, wai ba a sani ba ko ba sani na ruwanka kai zai mawa dama musulunci ba kai zai mawa ba kai ma so kake naka ya ansu to ka kyale mai nashi sai shi ya kyale shi shi ko usama ya ce sai ya caka mai mashi ma na yayin da muka dawo balaga zalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai wannan labari ya kai wa manzon Allah fa qala ya usama yace ya usama aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah qultu ya rasulullah innama muta'awwidan yace ya faɗe ta ne dan ya kare kanshi ya faɗi ne dan kare kai ba da gaske yake ba ku duba ba shi faɗa ake da shi fa ya ruga ne ba kuma aka bi shi aka taras amma kaga yanzu da ya faɗi aka so da an kyale shi yace ya faɗi ne sai da ya ga takobi sai ya faɗi saboda haka ya faɗi ne dan saboda tsoron takobi a'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale shi ba dai qala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illa Allah qala ma zala alayya yace annabi bai gushe ba yana maimaita man wannan magana aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalika har sai da ne gurin ina ma da ban musulunta ba kafin wannan rana kaga ya nuna abin da ya babba ne sai ya gurin ina ma da bai musulunta ba kafin wannan lokacin ya yi aikin dan yanzu musulunci ya goge mai laifin da ya yi to ku auna ku ga wannan kuma kun ga nan muka karanta cewa mutum ba zai gushe ba lan ya zalu ahadukum fi fushatin min dinihi ɗayan ku ba zai gushe ba yana cikin farfajiya addininsa malam yusuf daman haraman matuƙar dai bai zubar da jinin haram ba idan baka zubar da jinin haram ba to kana nan a da'irar musulunci lafiya lau da ka zubar da jinin haram to ka fita daga wannan da'irar sai kuma yadda Allah ya yi haka mummunan abu ne mutum ya kiyayi cewa zai kashe mutane musamman matasa mutum ya ce kawai shi sai ya farke mutum kawai da an fara magana shi ce shi fa sai wannan abun ba karamin abu bane aka zo da shi kana iya wannan maka dalilin ba za ka shiga aljanna ba ya fito ko to da ka wannan shine abun nan din fa idza kana hadha jazaa'u qatli man ishtabaha fi islamihi idan ya kasance ku ji wannan ba wai Najeriya fa yake magana ba idan ya kasance wannan shine sakamakon wanda ma an rikice akwai sabani akwai rikici cikin musuluncinsa ko shi musulmi ko shi ba musulmi ba idan ya kasance wannan shine rikici ma ko shine sabanin da ake yi akan wannan ana mimesa fama baluka bi qatalil abriya il mu'minina to menene kai mai karatu ina labari ne kace game da kashe mumine wanda su ba su yi laifi ba mumine ne wasu su su kashe su mutum na cikin gidansa a zuwa kama shi kai shi daji a kashe a ta dukan shi yana kuka a ce sai ya bada kuɗi kuɗin da bai taba ganin su ba a ce sai ya bada dangin sama ba su taba ganin kuɗin ba su taru kowa kwalkwale shi mutum yana cikin gidan shi malam a zuwa sai da gidan na a dawo a tada shi yanzu wani da aka ce an sai da gidan shi gaba ɗaya gidan nan ma bai fanso shi ba sai da ƙara neman wasu kuɗin aka zo aka bashi wani ɗaki guda ɗaya a wani gida dukkan iyalinsa aka cusa su a ɗaki ɗaya yana da gidan shi asali ya fito yanzu ya dawo bashi da komi an cusa shi a ɗaki ɗaya duk sa yanzu wannan ya yafe mai wanda ya mai wannan akwai wata mata da aka gaya min a nan wajen wajen hayin tsamani take ko nan wajejen dai wajen ba na manta ita da aka zo aka kama mijin shi ma aka rasa yadda za a fanso shi aka zo aka ce gidan za a sayar ta tsaya ta kalli ita ƴaƴanta ta kalli inda ta ce ta ita ba za ta yadda sai da gidan nan ba aka yi aka yi da ita ce wallahi ba za su da gidan nan ba ita sai dai kawai suka ce za su kashe shi ba ta ce ita dai gaskiya sai dai su kashe shi ita ba za ta ba da gidan nan ba to su su zauna ina su su yi mi in aka kashe shi kuma suka kashe shi ta ki ba da gidan sau da ta tashi ta koma yanzu da aka zo ta sai da gidan ta je ta sai wani karami ta ce shi kenan ko nan wurin ne yanzu a yi haƙuri an kashe to ana ta yawo ko ana ta wannan mata to amma me ya kawo har ma san wannan din ba dalilin da ma da ba kama shi ba ma an san an san wannan abu kama dalilin wannan yanzu ana ta yawo an ce ba ta da mutunci ba ta da kirki tunda dai ta kibari a sai da gidan shi ne a kwato shi aka zo ta kibadawa to kuma dama an san su ma mayaudara wataƙila ma tunanin da take nan a sai da gidan a kai kuɗin su an sha kuɗin kuma su kashe shi ma ba sun yi ma mutane da yawa haka ba mutane da yawa babu tabbas a can da ta tabbata cewa inda ya kai kudin za a bashi da ta bari a sayar to amma ta san wasu ma an kai kudin kuma ko na alaja runa da aka kama yaron su nan shi da matar shi ne aka biyo su sun zo ta hanya abuja suka ga wasu suka zagayo ashe zagayen nan sun zagaya cikin tsiya da ma Allah ya sa hakurin suka yi ma to amma Allah ya kaddara baya da za'a la hazara ma alqadari babu wani takatsantsan an kaddara abu da aka zo suka biyo ta wancan hanyar sai suka tadda su suka ga abu ya kai inda ya kai suka fito suka ruga malama suka harbe suka harbi matai suka harbi suka harbe shi shi ma duk suka harbe su aka dawo aka tafi da su bayan an kama su ita matan ta faɗi ta ce ba ta iya tafi jini yana ta zuba sai wani ya ce a harbe ta ta ce an riga harbe ni jini na ta kwarara aka zo ita ce aka kai asibiti ita yanzu ban ma san ko ya ce ta ji sauki shi kuma wanda aka kaman da aka tafi da shi suka ce a basu miliyan ashirin aka je aka bada miliyan ashirin da suka je suka anshe miliyan ashirin suka ce su miliyan ashirin kuma ya masu kaɗan sai an ƙaro to ban san yadda aka ƙare ba dai yanzu to ka lirin wannan miliyan ashirin a irin wannan masifin zamani a wannan lokacin ka ɗauka kawai ka je ka ba wani ba gaira ba dalili haka kawai zai zai kwashe ba abun nan ba na shi ɗin ko ne he ban ji ba ita watan ne to kaji to sai da kara musu sha shida kan ashirin to kaji ko kusan dai ashirin din shi Allah gani Allah ba mu mafita Allah tsare wannan dai su ne abubuwan da ya kamata mutum ya ta tunani yana roƙon Allah ta baraka wa ta'ala wannan fitina Allah kare mu daga wannan fitina Allah tsare mu wanda su kuma ma masu kai mu fa kowa ma yi mai addu'a muke su wanda aka kama Allah ya kubutar da su su ma masu yin Allah shi shiryar da su su bari gane cewa wannan abun baya da kyau Allah ka fitar da mu daga cikin wannan fitina ai yan uwanmu ne suka balle suka koma can wurin suna zaluntar mutane na to ka ko ka ko cin gida suka zo suka kwashe su Allah ya sauka bi an sako su ko to alhamdulillah to ga wanda ya ce jiya ne ko jiya ne ya ce a sa shi addu'a cewa an kama masu kanne su biyu ko to ya ce Allah ya karbi addan an sako su su alhamdulillah su ma sauran Allah ya sako su ku kara masu addan a kara shi sa addan nan tana da muhimmanci wanda mun gaya maku addan nan in ba ka yi ka sa ma a riƙa ma in ba ka yi to fa abun nan ne saboda haka wadanda suke roƙo addan nan ku riƙa sa su cikin addan nan Allah yana karba kowa musan bakin wane ne ake karban ba saboda haka in an ce mu kowa ya yi yayin shi kuma babban abu ne wanda za ka roƙa ma ɗan uwanka wani abu ala zaharil gaibi shi bai sani ba ba gaban shi bane ka roƙan mai Allah ya bashi mafita babban abu ne Allah yana son wannan to haka mu yi mu rika sa su cikin addana Allah ya basu mafita kun ga waɗannan Allah ya basu mafita Allah ya ƙara ba da mafita gaba ɗaya su ɗin ma muna masu adda Allah ya shirye da su Allah ya karɓi addu'a mu ya shirye da su ya sa su bai. shine abin da muke fata duka gaba ɗaya kowa ma ya zauna lafiya ba shikenan ba to kuma an zauna lafiya a irin wannan shi fa akwai wanda shi ba ruwan shi ma da gwamnati ba ruwan shi da mai gwamnati take yanzu wanda ke kauye yana ta noma gonan shi yanzu an hana shi noma yanzu ne zai damu amma da ta noman shi yake yi in ya noma abin da zai ci in yana da bukata ya kai kasuwa ya tayar yana da awakin shi yana da tumakin shi yana da kajinsa bukata bukata ce akwai bukatar da kaji zai sayar akwai bukatar da akuya zai sayar akwai bukatar da rago zai sayar akwai bukatar da saya sai da sa to duk yana da su kuma to na ruwan shi da gwamnati dan sannan shi ba ruwan shi da abin da take yi in abun hawa ne shi bai da mota dama jaki yake hawa inda za a yi kasuwar shi bisa jakin shi in ya je kasuwa ya dawo bisa jakin shi to shi na ruwan shi da bai kwalta ba ba ruwan shi da wannan ba ya zagin gwamnati cewa ta kwalta ba dan shi dama bai san ta ba ruwan shi da ita ba ya zagin gwamnati bata sa masa wuta ba dan ba ruwan shi ba ya zagin gwamnati cewa ya da famfo dama bai san famfo ba zuwa yake ku duddufi ya ɗebo ruwan shi sha kawai zaman shi zaman shi Allah taimake mu haka fa yake cewa shi ba ruwan shi bai ma san waye shugaban kasar ba shi ba ruwan shi in ga ya sani lokacin zaɓe ne aka kai posta ya ce wannan ne wane ne wannan ne wane ne a ce mai kaga wannan mutumin kirki ne ce to wannan ma mutumin kirki ne ce to wannan ma mutumin kirki ne ce kai ku gaya mana kawai wanda za mu bi in an zo kawai ina za mu bi mu nan an zo kawai a ce bi nan ya ce to kawai lillika wani ma ya je lika ya ce to ina son wannan ina son wannan ina son wannan sun ce wannan na da kirki wannan na da kirki bari lika ma kowa shi ya lillika ba su kawai fito ya tafiye shi <laughs> inna lillahi haka zai shiga ɗakin lauya ai ta ce mai baba guda ɗaya ba za ka liƙa wannan mai kaza ya ce to ya shiga ya ce ba ka banza ni kowa son shi nake kowa yi kawai lillika masu duka ya ce ni na zaɓi kowa sai an zo an zauna a inuwa kawai ce ka san da na shiga ni to ni na rasa wane ne zan zaɓa sun ce wannan na da kirki wannan na da kirki wannan na da kirki to ni sai na rasa wanda zan ɗauka da na shiga yi na liƙa ma kowa duk ina son su kenan an gama ya yadda wannan yaro shi da da ake yi in ba dai kawai an sa shi rigima ba amma yanzu duk an sa sun sani duk an sa sun shiga mutum da gonan shi da rumbun shi wata mata da na ji wani na faɗin abin nan ɗinta a bidiyo a cewa ya ita fa da aka zo gidan ta ga sun shigo gidan nan ta rasa yadda za ta yi malam sai ta lallaba ta kwashe 'ya'yanta ta zuba a rumbu ta rufe ta dawo ita duk abin da za a yi mata suka banka ma gidan wuta yana ta konewa tana ganin dai tunda ƴaƴanta za su sha babu ashe wani ya gansu ya ga sadda sa su a rumbu ya bi su cikin rumbun nan ya banka masu wuta daga nan ta faɗi kawai kafin ma kawo kanta ita kenan. akwai inda ya ce tsoho ne da aka gudu aka bar shi mai jiya shi shi kuma ya ce shi ba zai gudu ba yadda za a yi ba zai gudu ya baban su ba an yana jiya da suka zo suka hada da baban da yaron suka kone su sun aka da su ga mai jiya kwance ga wannan shi kuma zaune shi ma an kone gaba ɗaya kurmus ba malam kuma mutum ya ce wai wannan wai shi wani ne ya sa shi ko ya ce saboda addini ko kuma wancan su ce saboda addini ko ko su wannan Allah dai ba mu mafita kawai Allah ya sauƙaƙe to dai kun ji ina ga wannan masu kashe wanda ba su yi laifi bal ma baluka bi qatalil awliya to menene ma sakamakon masu kashe kuma bayan Allah wanda diga-diga ku kalli yadda ake kashe malamai ku kalli wancan malamin da aka kashe kun an kashe Sheikh Jafar an kashe eh, wannan dan mai shiya an kashe Sheikh Jafar an kashe Albani an kashe wancan malamin an wannan shi kuma bawa malwa shi ko rasa ma inda aka yi shi shi rasa ma inda yi aka yi aka batar da shi shi aka yi aka yi ta ne aka yi ta tun ana maganar shi tun ana maganar shi shiru kake ji an ma gama iyalan shi dole suka zo kawai suka jira suka jira suka gaja aka ce kai aka aiko kuma daga can aka ce masu wani wuri aka ce kai in fa za ku yi auren ku ku yi auren ku kawai amma ku daina sa ran kan wannan mutumin zai dawo in za ku yi auren ku ku yi auren ku kawai da aka dole shi kenan aka ba su izini su yi aure suka watsi kawai gaba da kowa ya watsi sai da kai ba shuru amma an zo an taba wata guda daya a nan ita kuma da ta fito ta ta'addanci wanda dukkansu su har yanzu duk wanda aka kashe nan babu wanda ya isa ya fito da wani takarda ya ce ga asalin laifin da suka kai tsaye yasa aka kashe su sai dai kirdado ko dai sun ce kaza ne ko saboda karatun da suka yi wani wuri ko saboda kaza ko duka haka ake tashi faɗi ita ko wannan ga laifinta a fili ta fito ta yi tsokana aka taɓa ta sannan aka taso aka samu ana ta maganganu kuma dan saboda an ji daɗi aka koma garin can aka ce to ai ma yanzu su baro can su koma can su je su je su an ba ta su estate gaba ɗaya wannan su zauna wannan su ba da haya babanta mota yayanta karatu a ƙasar waje kuma duk abin da suke so kawai shi a gaya masu komi shi zai yi kuma muna gani kuma an yi shiru nan aka kama yara a wata jiha wajen yara 400 'ya'yan musulmai da aka kwashe su aka je aka tsare su a wani wuri sun an mai da su kiristoci ba wanda ya fito cikin manyan ƙasar ne ya magana yanzu kai a ce maka musulmi ne suka kama kiristoci ɗari hudu ko guda goma ne suka kai su wani wuri suka maida su musulmi waɗanda ke zuwa masallaci ma su zo da kansu su ce su zamu musulunta sai fa an tambaya sa ka akai ce a da ƙarfi aka yi ma ya ce a ni kai shi yake so da kai shi ya zo ya ce zai musulunta sannan a bashi kalmar shahada amma duk da haka suna cewa ana tirsa samun ƴaƴan suna musulunta to amma su sun kwashe wasu sun kai wani wuri har guda wajen ɗari hudu kuma an ƙin komi da mu ne wallahi har america sai ta yi magana Eh? to to wannan yariya ta musulunta wuri to malam muna da matsala da matsala ba kai karaba ba don ka kashe bayan Allah na kirki wal salihin wal azahidi fa hadha huwa sifah ai ga wannan nan ku kalla ga kissan safah nan hajjaj suke ce masa ibn yusuf a sakafi wal wali salih da kuma wannan wali na kirki inda aka kashe shi wal rabbani wannan malami wanda yake malami ne na Allah amma aka kashe shi at-taqiyyun naqi at-tabi'iyul jalil wanda yake malami ne wanda yake mai jin tsoron Allah tsaftatacce tabi'i ne mai daraja Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala mun san mun karanta kissan kwanaki can baya laqad qatalahu al-hajjaj zulman wa udwana hajjaj ya kashe wannan zalunci da ƙetare iyaka fa ma za hadatha mi ya faru ta'ammal hadha al-hiwar alladhi dara bayna al-imam at-taqi kalli wannan magana da za a tattauna wanda ta gudana tsakanin wannan malami wanda yake mai tsoron Allah ai al-faqih al-wara' sa'id ibn jubair wanda yake mai masani mai tsantseni mai gudun duniya shine sa'id ibn jubair nazara ilayhi al-hajjaj fi haqdin hajjaj ya kalle shi cike da bakin ciki da damuwa thumma qala lahu masmuka yace menene sunanka ya tambaye shi da aka kawo shi gaban hajjaj da saboda izgili ai ya san kowa ne me yasa ya sa a in bai san sunan shi ba ya san shi ya san kowa ne amma saboda izgili da nuna mulki da aka tsare shi a gaban hajjaj sai ya ce masmuka shi kuma bai girman kai ba ya ce qala sa'id bin jubair ya ce suna na sa'id bin jubair sai ya ce mashi dama ai kaga akwai abin da yake so qala bal anta shaqi min bin kusairin ya ce ai kai kai ne shaƙi wai mara arziki maimakon jubair kamar wanda aka ɗora shi sai ce to kai kuma shaƙi ne ɗan karyayye kai ka kare ka gama yawo kala sa'id sai shi sa'id ya ce masa inna ummi a'rafu bismi minka mahaifiyata ta fi sanin sunana fiye da kai su ita mahaifiyata abinda ta san sunana sa'id bin jubair kai kuma in ka canza ka ce shaƙi bin kusai ai duk ɗaya wannan kai ne ka ce amma mamana ta fi ka sanin sunana kala ma ta fi muhammad ya ce me za ka faɗi game da muhammad ƙala ta ta'anin nabi sallallahu alaihi wasallam kana nufin manzon allah kake nufi ko ko wani muhammad din ya ce a'a ya ce annabi yake nufi ƙala na'am ƙala sa'id waladu adam ai sayyidu waladi adam alaihi salatu wassalam ya ce annabi ai shine shugaban ƴaƴan adam gaba ɗaya kira da amincin allah tabbata gare shi sallallahu alaihi wasallam ƙala fa ma taqulu fi abi bakr as-siddiq to me zaka ce game da abubakar siddiq kai menene ra'ayinka qala as-siddiq khalifatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yace sayyidina abubakar khalifan manzon Allah ne mada ay hamidan wa asha sa'idan wa mada ala minhaj nabihi wa lam yughayyir wa lam yubaddil radiyallahu anhu yace wannan sahabi mada hamidan ya gudanar da rayuwarsa ya wuce yana wanda yake ana masa abun godiya sannan wa asha hamid sa'idan ya rayu rayuwa mai kyau sannan wa madha ala minhaji ala minhajin nabihi ya rayu akan tsarin manzon Allah bai canza ba lam yughayyir wa lam bai juya komi ba bai canza komi ba haka yi Kala fa mata taqulu fi umar al-faruq to me zaka ce akan umar al-faruq me zaka ce game da shi qala khay khiratillah yace wannan zabin Allah ne wa khirati rasuli kuma zaɓin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ce maza hamidan ala min haji sahibaihi shi kuma ya rayu rayuwa mai kyau akan tsarin abokansa guda biyu manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar wa lam yughayyir wa lam yubaddil qala ma taqulu fi Uthman me zaka ce game da Uthman bin Affan qala al maqtul zulman wannan shine kenan wanda aka kashe akan zalunci wannan almujahaz jaishul usra shine wanda ya dauki nauyin yakin tabuka da aka yi shine jaishul usra shine wanda ya dauki wannan nauyin wannan yakin dawainiyan shi gaba daya almusbil bi'r roma wanda shine kuma wanda yake kwararo wannan ruwan shi ya sayi wannan ruwan na bi'r roma wanda har yanzu yana amfanin shi na nan almushtari baitahu fil janna shine wanda ya riga ya sai gidan shi tun anan duniya aljanna sannan kuma sahira rasulullah ay sahiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnatayhi sahira rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnatayhi yayi surukuta da manzon Allah akan ƴaƴan manzon Allah guda biyu zawwajahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi wahyin min as-sama annabi ya ba da auren nema da umarni daga sama Allah ya bashi ya ka auren da shi saboda haka annabi ya auren da shi ya'yan shi har guda biyu wannan shine shi wa ma taqulu fi ali bin abi talib to me zaka ce game da ali bin abi talib qala ibnu ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace dan baffan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man aslama kuma shine farkon wanda ya musulunta cikin matasa wa zawwaja fatimata al-batul ya auri fatima wadda take katangaggiya mai darajar nan wadda bata auri kowa ba wa abul hasan wal husain kuma shine baban hasan da Hussaini sayyidi sayyidai shabab ahlil janna wanda su ne shugaban matasa na aljanna waɗannan mazajen uban matasan nan na 'yan aljanna shi yasa ake cewa mamansu ba wadda take da daraja kamanta ba samu mace mai kamanta ba daraja maman aliyu bin abi talib wanda ake ce mata fatima binta asadin na farko ita manzon Allah ya tabbata ita ya aljanna ce saboda har shiga ya cikin kabarinta ya kwanta cikin kabarin da za a rufe ta ya fito ya cito da wasu kaya ya ce a sa mata aka tambaye shi me yasa ya ce na shiga kabarinta ne don ka ai mata azabar kabari na sa mata kayan nan ne don ai mata kwalliya da kayan aljanna kamar yadda na mata wannan kwalliyar ya ce wannan baiwa Allah ita ce wadda ta yi min alkhairin da ban san da abin da zan biya ta ba ta ji matsayinta ita kanta sai kuma ta haifi ɗan aljanna Ali bin Abi Talib ta haifi dan aljanna Ja'far bin Abi Talib shi shine tsayya wanda ke yawo cikin aljanna tare da mala'iku ita ce mamansu ita ta haifo su ga Ali bin Abi Talib ga kuma Ja'far bin Abi Talib sannan bayan haka nan ta taho kuma ta so suka yi surukuta da diyar manzon Allah Fatima binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi ita ce surukarsu sannan jikokinta kuma su kuma shine shugaban yan aljanna ita wannan uwa ita ce shugaban matan aljanna ita kuma ƴaƴanta su ne shugaban samarin aljanna to wani abu ne wata mace ta taɓa yin wannan a duniya ku kalli irin darajojinta kawai da Allah ya bata Fatima binti Asad ake ce mata sau da haka daraja ba karamin abun nan bane an yi mata masu daraja babba kuma sun yi abun nan din sun samu matsayi babba wurin Allah tabaraka wa ta'ala ko kalli asma binti abubakar ita kuma da ta zo ta auri zubair bin al ko kalli shi kuma matsayinsa sannan suka zo suka haihu urwa suka haifo wani wanda ake ce abun nan ba ya ne sunan shi namanta su uku ne ƴaƴanta ita ma ta haihu aka ce wannan sun fito daga wannan gonan ne duk ƴan aljanna ne sun haka gashi dan abun nan babba zubair bin al-awwam ita kuma ga ita kuma usa wannan asma binta abubakar annabi zatun ni daqaini ta ba da labari ga yadda aka ita yar aljanna mijinta dan aljanna hawari hadhihi al-umma kenan zubair bin al-awwal an ce da aka tafi aka ce mai duk wanda ya mubaraza to za a bashi gida a aljanna na wanda ya kashe kafirai sai da ya kashe kafiri ɗari ha aka ce mai zubair ka bari haka na wasu masu samu gida aljanna kawai wanda aka bada na na wasu da za a ba mutum sama da ɗari banda shi. haka an samu mutane abin na dinin saboda haka yace Ali bin Abi Talib shine wannan qala fa ayyu khulafa bani umayya a'jabu laka to wane ne daga cikin khalifofin banu umayya ba diya ya ji waɗannan ba ba wurin kamawa nan yace wane ne ka fi gamsuwa da shi daga cikin khalifofin banu umayya qala ardahum li khaliqihim yace wanda Allah ya fi yarda da su shi na fi so wanda Allah ya fi zaba qala fa ayyuhum arda lil khaliq yace to wane ne kake ganin Allah din yafi yadda da shi qala ilmu zalika inda alladhi ya'lamu sirrahum wa najwahum yace sirrin wannan yana wurin wanda ya san sirrin su ya san ganawa su shi san abin da ke ransu qala fa ma taqulu fiyya to me zaka ce game da ni kaina kai shi hajjaji yake cewa wai me za a ce game da kanshi shi me za a ce qala anta a'lamu bi nafsika yace kai kafi kowa sanin kanka kai ka sani in kai daidai ka sani qala bal uridu ilmaka anta ina so in san kai me ka sani game da ni kai daga wurinka kai in an tambaye ka kai na ka sani ni ka sani qala idan yasu'uka wala yasurruka in kau ka tambaye ni haka to abinda zan faɗi ba za ka ji daɗin shi ba ba zai faranta mare ba da ma ya kyale shi kaga da ba dan so yake sai ya kashe shi ba ba sai kyale shi ba tunda ya ce kai kasan kanka sirrin kana wurin Allah ba sai bace ba Ya yace gaya min ala la budda min an asma minka yace ba makawa ina so in ji daga wurin ka. ni wane ne gaya min kai ni wane ne ala inni alamu annaka mukhalifun li kitabillahi ta'ala yace ni dai na sani kai tsaye na san kai dai ka saba ma littafin Allah tabaraka wa ta'ala kai ka saba alqur'ani taqaddama ala umurin turidu biha alhaiba taqdumu ala umurin yace taqdimu ala umurin turidu biha alhaiba kana gabatar da kana fada ma abubuwa dan kana so ka ce a ce maka kana da kwarjini ko kana tare da wahiya ka fil halaka alhali ko waɗannan abubuwan suna wurga ka cikin halaka kuma baka gani ba wa tadfa'uka ila an daf'an suna tunkuda ka zuwa wuta tunkudawa suna tura ka zuwa wuta qala amma wallahi la'aqtulannaka ce to ko tunda ka faɗi ma haka wallahi sai na kashe ka qala idan tafsudu alayya dunyaya wa afsadu alayka akhirataka in ko ka kashe ni to ba komi ni kawai ka bata man duniya ta ne ni ko na bata ma lahirarka kawai ba komi in ka kashe ni ma ba wani abu ne, kawai illa iyaka kai ka raba ni da duniya ni ko na raba ka da lahira to na ka sai ka zaɓa. kai malam ku kalli wannan jara'a muntahal jara'a wallahi sai da yayi gashi nan za ku gani qala ala ikhtar li nafsika ayu qatlatan ay qitlatan shi'ta ka zaban makanka wani irin kisa kake so ai ma qala ikhtarha anta li nafsika ya hajjaj yace ka zaba makanka kai irin wanda zaka yi man ya hajjaj fa wallahi ma taqtuluni qatlatan illa qatalatka Allahu mithlaha fil akhirah yace ba wani irin kisa da zaka yi man wallahi sai Allah ya ma irin sha lahira kama wanda kake so kawai in kana so kai mai sauki dan kai ma irin shi zai ma in kana so kai man mai wahala dan shi ma irin ka zai irin shi zai ma ba wani irin kisa da za ka yi man face a lahira wallahi sai Allah ya ma irin shi ku daure ku gane maganar nan an yi mana shi yasa ake cewa amfanin kuma wannan ka san shi dan saboda watakila kai ma jarabawa ta same ka wata ran saboda haka addini ba wasa bane to kuma bai bari ba shi qala afa turidu an afu anka kana so in ma afuwa in kyale ka qala in kana afun ay fa min Allah ta'ala in har naga wani abu na afuwa an kyale ni ba daga wurin ka bane daga Allah ne kai kan ba wani abu da za ka yi min amma anta fala bara'ata wala uzur amma kai kan ba wani maganan baranta babu wani uzuri al hajjaj daga nan sai hajjaj ya fushi ai kai kan ba abin da za ka yi qala asai wan naqt ya ce a kawo takobi a kawo fata da ake kashe mutane ya ce a saif wannan ya gulam wata basta masai da aka ce a kawo fata a kawo takobi don a kashe shi sai aka ga yayi murmushi faƙalar hajjaj wa mata ba su muka me yasa kai murmushi har na ga kayi murmushi akan wannan an ce a kawo takobi a kawo yaro ya kawo takobi ya kawo takobi da shimfiɗan kada ta ɓata masu jini haka suke ma mutum a kawo fata a shimfiɗa a ɗora shi a datse saboda sai a nan naɗe kawai kamar irin ledan cin abincin nan kada a bata wuri kawai an gama an sare wani ma fa har sai an sare shi sannan a tambaya a ce wai wannan mai ma yayi muka kashe shi saboda ba san laifin shi ba haka kawai an yi wannan to haka shi yasa ake cewa an daɗe ana yin ruwa ƙasa na shanyewa ma ashbatan lailata bil bariha idan ka kalli daren jiya da ne irin su daya qala ajibtu min jara'atika ala Allah da yace mashi me yasa kake murmushi sai ce nayi mamaki irin yanda kake da tsaurin ido ga Allah tabaraka ta'ala nayi mamakin irin tsaurin idonka game da Allah kai tsaurin idonka sannan shi kuma wa hilmillahi alayka da yadda Allah yake da hakuri kuma ka duk wannan abin da kake kuma Allah ya kyale ka fa qala uqtulhu ya gulam yace kashe shi bai tsaya ba don wannan bai sa ya fasa ba fastaqbala alqibla da yaga za a kashe shi sai juya kalli alqibla saboda a kashe shi yana kallon alqibla wa qala wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikeen kun ji abin da yace da aka ce a kashe shi sai juya ya fuskanci gabas yace wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan na juyar da fuskata zuwa ga wanda ya halicci sammai da ƙasa wato wanda yake bai koya wurin kowa ba hanifan ina mai karkata daga karya zuwa ga gaskiya saboda haka na barranta wa ma ana al mushrikin Allah bana daga cikin masu hada ka da wani wannan yana da matukar muhimmanci mutum ya ga za a kashe shi ya hararo wannan ko baka iya faɗi ko ayat ta gagara faɗi da yaren garin ku ka faɗi kawai ka ce ya Allah na fuskantar da fuskata ni na fuskantar da fuskata zuwa ga wanda ya halicci sammai da ƙasa bai koya wurin kowa ba ina karkata daga karya zuwa gaskiya ba na cikin mushirkai na barranta daga wannan abin da ake yi a kashe ka karata ta fito ko ana cewa wa man lam yamut bis sayfi mata bi ghairihi ta'addadatul asbab wal maut wahidu wanda bai mutu da takobi ba ma zai mutu da wani takobin ko kyale ka haka zaka mutu da kanka wata rana to sannan za a zo a kashe ka saboda Allah kawai kai hakuri kai roki ma Allah ya baka hakuri ka cije wanda bai mutu da takobi ba ma zai mutu da wani shi asma sabubban mutuwa suna da yawa amma dai mutuwa ita ɗaya ce in ka mutu ka mutu baka ƙara dawa ka ƙara wata wannan da aka ce zaka yi ita ce ta zo yau to ba sai mutum ya kokari ya roki Allah ya daure ba mutuwar ba a yin biyu dan barno wanda aka ce zaka yi dama in lokacin ta yayi ita ɗaya ce to in kaga wani ya zo ya dawo da ita yau yana so ya kashe ka wannan dai ita din ce zaka yi kuma ba za a ƙara dawa a ce to yi wannan bari kai wata kuma taka ta daban ta da ba ita ce ɗin taka aka kawo ta yau to ka mutu kawai bin kana bin Allah ne ba za a ƙara yin wata ba ka mutu kenan babu wata da za a ce watu, wata ta fi zama wahala wata da wanda ya ci abinci ya sha ya koshi ya mutu da wanda aka sa harsashi aka kashe duk in sun mutu sunan su mutuwa babu wanda tafi wata da zai ce a wannan tafi wannan fi da dai wannan aka yi mutum kuma ita ce wadda zai yin wanda ko an bashi a kan ciki kan gadon shi wata rana a kwana shi ta ya mutu to in aka zo za ka kashe kai can din ce za ka yi yanzu to me matsala sai dai ka roƙi Allah ya baka sabati da istiqama ka daure shine kawai amma mutuwa irin su daya ya fito ko haka in dai kwanan ka ya kare ka za ka gama in ko bai kare ba yadda za su قال حرفوا احرفوه احرفوا وجهه أي, أي عن القبلة سيأتي كجوية دفسكشي ya za ku bari ya fuskanci alƙibla har ya ce wa jatu waje lillazi fatara samawati wal arda hanifan ya ce ku juyar da fuskar shi kada ya kalli alƙibla fa qala fa aina ma tuwallu fa thamma wajha Allah wajhu Allah yace ai duk inda ma fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah duk inda aka juyar da ku yarda Allah tana can wurin da aka na an juyar da shi daga alƙibla ba komi suratul baqara Ƙala kabbuhu ala al-ard ku kifa shi ƙasa ku kife shi a ƙasa ma tunda dai yanzu ce ya faɗi wannan magana ku kalli fa irin wannan jara'a ba shi yasa ce jara. jara'a yace ku kifa shi ku masa da ciki to ku kifar da shi ya kalli ƙasa ha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra hadi daga jigi daga kasan nan muka halitta ku a ciki mu maida ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra qala izbahuhu adu izbahu aduwallah ya ce ku kashi ku yanka wannan makiyin Allah wa ma ra'aytu ad'a minhu ay ataqo aqwa istihdaran minhu li ayati alquran yace ni ban taba ganin mutumin da yake da awan yawan saurin kawo ayoyin qur'ani ba kamar shi ku sauri ku yanka shi farafa sa'idu kaffaihi sai sa'idu ya daga hannuwansa bayan nan kuma da aka ce a yanka shi yace Allahumma la tusallitil hajjaja ala ahadin ba'di yace ya Allah kakkaba kowa i kakkaba hajjaj iko akan kowa bayana daga ni ya zama abun da zai na karshe kenan da Allah ka sa abun da zai yi a kaina shine na karshe kakkaba shi iko akan yayi wani yadda yayi min addan ta karshe kenan wannan duka magana tana cikin sifatu as-safwa gashi nan ibn al-jawzi wal bidaya wan nihaya kasir in kana so ka koma gida yau ka duba cikin littafin ka dan barno dan barno ba littafi ina ولم يمضي على مقتل سعيد بن جبير غير 15 يوما wato bai wuce ba daga lokacin da aka kashe sa'id bin jubair bai fi kwana goma sha biyar ba hatta hummal hajjaj sai hajjaj ya fara zazzabi mai zafi wastajdat alaihi wata'atul marad ciyo yayi masa zafi sosai Allah ya kama ya zubo masa wani ciyo fa kana yaghfu sa'atan wa yafiqu sa'atan wani lokaci ya suma ya dimauce wani lokaci kuma ya farfado fa idza ghafa ghafwatan saghiratan idan yayi suma ya suma kadan istayqadha mad'uran wa huwa yasih sai ya farka yana firgite yana ihu yana ƙara yana ihu bai mutu ba sai da ya rika ihu a ɗaki yana kururuwa a cikin ɗaki yana cewa za sa'idu bin jubair akhirun bi khanaqi yace ga sa'idu bin jubair nan ya shaƙe man kwala kamar a ce ya ci kwalata ya shaƙare ni yana ihu yana ƙara haka ya dinga yi za sa'idu bin jubair ay yaqulu ma qataltani ga sa'idu bin jubair nan yana shaƙare ni yana tambaya yana me ne ma ka kashe ni me ne ma ka kashe ni sun ya baki daga nan ya fashe da kukawa ya ƙulu mali wali sa'id bin jubair ya ce mi ya hada ne da wannan mutum ina ma dai ban ba abin mi ya hada gama ni da shi hakka ce mi ya gama ku da shi raddu anni sa'id bin jubair ku dawo man da sa'id bin jubair yanzu haba ina an gama walamma qada habahu wara turabahu yayin da rayuwar shi ta kare ya ga kasar inda za a sa shi ra'ahu ba'dhum ya eh tawara ko wawuri ya turabahu yayin da ya mutu gaba daya aka gama wato lokacin da qada na habahu lokacin da abin da yake rayuwar ta kare da shine wannan wawara turabahu aka turbude shi a kasar shi aka rufe rahu ba'dhum fil hulm sai wasu suka gaishe a cikin fil hilm am fil a cikin mafarki fa qala lahu ma fa'ala Allahu bika ai fi man qataltahum ya hajjaj menene Allah ya yi ma game da waɗanda ka kakkashe su ya hajjaj me Allah ya yi ma ya ka samu ya Allah ya yi da kai game da mutanen da ka kakkashe qala qatalani Allah bi kulli imri'in qatalatan wahidatan wa qatalani bi sa'id ibn jubair 70 qatlatan yace duk mutumin da ya kashe to Allah ya kashe shi daidai da yadda ya kashe shi duk mutum ɗaya in ya kashe shi ma an mai kisa ɗaya duk mutum ɗaya in ya kashe an mai kisa ɗaya ya ce amma da aka kawo kan sa'idu bin jubair sai da aka kashe shi so saba'in saboda kashe sa'idu bin jubair da yi a matsayin mutum saba'in kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka kashe na hamza ya ce sai ya kashe mutum saba'in saboda na hamza aka ce a ka dai yadda aka yi ma daidai aka kashe su da yawa amma shi yanzu wannan aka ce sai da ya ce an kashe shi da duk wani mutum ɗaya da ya kashe malam zani da makautan zai duk suke yi mhm. malam zani ya bugi na kofa ya bugi na ba da lillahi malam zani duk ya harbe sai yau arewa <laughs> da wannan barista shi ma ya harbi dan borno ya harbi dan borno dan borno dai ya kasa tafiya ya ce shi dai ba zai bi barista ba sai ya ja littafin gaban shi barista ya ja ya jingina ya ci gaba da aiki <laughs> eh, eh, abin da ba haushi ko ya ba shi da Allah ma da dan ba shi da Allah saboda yayi wasu ayyukan kuma na haka da ce a yi da <laughs> wani ne ce wasu abun ba daɗi gaskiya dan baro amma kuma yayi wani aikin na musulunci to sai a basirin sa zuwa wurin Allah Allah shi sai inda zai da shi amma ga yanzu ka ce ka ga zunubin da ko ka kalli qur'ani ko shi bai wannan yasa aka yi wasalin qur'anin nan yanzu duk wanda ya karanta qur'ani kuma ba ya samu lada kaga ba kafirta yayi ba yayi zunubi kam yayi laifi babban laifuka yayi laifuka amma kuma akwai ayyukan alkhairin kuma da yayi wanda Allah dai shi yasa buba al'amarin shi zuwa wurin Allah kawai Allah yana da rahama in ya ga dama wadancan duk da ya zalunta sai Allah ya biya mai bashi tun ya yayi wani abu shi yasa aka yi qur'anin nan wannan ɗige-ɗigen nan da wasullan nan da kake gani da babu gaba ɗaya da wasalin da ɗigo-ɗigo babu haka ake karanta na? to ka gani ma a kai ma ka gano ka gani to da irin ba za mu iya karanta ba sai dai in ka jiyo shi shafawiyan kowa sai ya je wurin mai koyan ya jiyo a wurin ya jiyo sannan ya rika kallo kuma sannan sai ya rike shi a yadda ya karanta mai ya koma ya maimaita an ba ka ba ba za ka iya saboda ka san baki ka zo ka iya karanta ba sai dai ka rika tuna ya aka ce ma nan. na ehe to ka ji ko ehe to ga addini ne yayi fa abubuwa sosai kai dai kawai gaskiya wannan abun ne yana cike da littattafan tarihi ya yi aiki amma ya banna da yawa to sai dai kuma duka wannan za mu ban ma Allah sirri ne shi yasa ahlus sunna su tsakiya suke su ba su cewa duk abin da mutum ya ga dama yi dan aljanna ne ba sa cewa kuma duk abin da mutum ya yi kuma na laifi in ya tuba Allah ba zai gafarta mai ba su sai suka tsaya tsakiya suka ce in Allah Allah yana da inda zai kai wanda ba su yi laifi ba kwata kwata yana da kuma inda zai kai wanda suka yi laifi ya sa su ko wuta sannan ya fitar da su su shiga aljanna kuma in ya ga dama yana da in ba kafirci suka yi ban ya ga dama ya masu afuwa ba wanda zai tambaye shi kaga su sun huta ba sa ta da mutum ya yi laifi shi dan wuta ne sai dai a samu guda biyu kamar yadda zila suka yi ko abin nan ba su a su sai dai a damu ɗayan ɗaya kawai a ce ko dai dan aljanna tsantsa ko dan wuta tsantsa su ba tsakiya tsakanin su ba baina baina su suka suka ce ya fito ko to wannan sai adda da malam ya mana yake cewa ake cewa ya munaffisan ai anil makarubin ya Allah wanda yake maganin bakin ciki wa ya ghausal mustaghisina ya wanda yake kawo agaji ga masu neman agaji muna kuma cikin su ko wa ya mujibal mutarrina ya Allah wanda yake an samu waɗanda suka shiga cikin matsatsi ya man najaita nuhan min al-gharq ya manna jaita nuhan ya wanda ya tserar da annabi nuhu daga nutsewa wa gafarta li dawuda Zambahu ya wanda ya gafarta ma dawudu kuskuren da yayi wa kashafta an ayyuba durrahu ya wanda ya annabi ayyub maganin ciyon da ya dame shi wa radatta musa ila ummi ya wanda ya maida annabi musa zuwa ga mahaifiyarsa yana dan karami wa sarrafta an yusufa su awal fasha ya wanda ya tare annabi yusuf ya kau da mummunan aiki da alfasha gare shi duka wannan tawassuli ne kake kamar irin maganar da muka yi ran bayan ka gama kiran nan ka gama kiran nan ya munaffisan anil makarubina duk ka gama ka gama nas'aluka ya rabbal alamin muna roƙonka ya ubangijin talikai an taj'alana min su'ada ya Allah ka sanya mu daga cikin wanda za su zama yan aljanna ne ya rabbana wa tabaat bainana ai wa bainal ashqiya ya Allah kai nesa tsakanin mu da waɗanda ba su da rabo a lahira matsiyatan lahira Allah ka tsare mu daga gare su yan wuta kenan wa nas'aluka an tunawwira qulubana bi nuri afwika ya Allah muna roƙonka ka haskaka mana zukatan mu da hasken afwarka wa an tu'ammira awqatana bima yurjika ya rabbal alamin muna roƙonka ya Allah ka raya mana lokutan mu da abin da zamu aikata wanda zai yadda da kai dan tsarkin sunayenka naktafi bi hada ai ma mun gama gaba daya adda ta kare da ta malam kawai sai gida na a ƙara fita <laughs> zaura da gida wannan ta fitawa shikenan an gama sai gobe an dawo insha Allah ta'ala an gama adda malam ya gama mana adda da kanshi na fata Allah ya taimake mu